tuna yanda ka sami kuɗinka, ka wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin namu. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya, mun dakata domin mu waiwaya baya. To yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a shirmu na farfado da tattalin arzikin Najeriya. Alhaji Khalif Ismail zai ci gaba da jawabi da ya fara mana kafin lokaci ya kure mana a wancan lokacin. Abin da yake da ban mamaki a cikin tattalin arzikin Najeriya akwai wani bangare da ba a kallon shi ne bangaren arts and culture wanda a nan ake tela, a nan ake hula, a nan ake takalmi design. a nan ake duk kayayyakin da ake a najeriya matasa ke yin su to wurin nan kuma da mutane na da kuɗi wanda ke da riga uku zai iya siyan biyar uku nan da zai ƙara an samar da wani aiki ne to haka za a zauna shugaba buhari ya gaggauta samar da kwamiti da zai zauna ya fitar da marshal plan musamman da yake an sa solomon dalon a matsayin minista na matasa da a kwallo akwai aikin yi a drama wasan kwaikwayo akwai aikin yi a kasuwa ta yaya ba za a sa manyan 'yan kasuwa duk wanda yake da jarin kaza a ɗauki mutum da ya bashi a matsayin yaransa a gwamnatance ba manya-manyan kasuwoyin duk najeriya da ƙarfin tsiya kowane ɗan kasuwa a bashi mutum ɗaya a raba zaman banza tunda wani bai da hanyar da zai je ne sannan kafin a basu a shirya musu training su san abin da za su je su yi wannan a wasu ƙasashe an gwada kuma a ƙarshe ina kiran hankalin musamman mu masu sharhi waɗanda muke ba gwamnati shawara mu ma sai mun canza salo ban da banbanci. gaskiya ta zo a faɗe ta su ko mahukunta su gane cewa ana faɗa musu ne ƙasar nan namu ne a jiya wata gwamnati ne a yanzu gwamnatin mutane ne to gwamnatin mutanen nan suna da aiki ja wajen samar da ayyukan yi duk kasafin kudin duniya da aka yi an yi shi ne da kirkira sabon aiki to idan kai kasafin kudi ba sabon aiki to wannan gwamnati ta kasa to gwamnatocin jihohi su sani gwamnatin tarayya ta ƙara sani akwai nauyi mai girma ba wai aiki ne na white collar job zan zo zauna office ba ba shine aiki ba aiki shine sana'o'i wanda za su ta haɓaka kuma suna taimakon tattalin arziki da haraji to bari koma wajen dokaji shawararka ta ƙarshe ga gwamnatin tarayyar najeriya to kafin je shawararta ta kan gwamnatin najeriya akwai abin da muka ɗan fara magana da shi daga farko akan cewa attitude ko? Yes. Eh, halayyar mu dole sai an yi nazari akan kansa ya canja daga mu kanmu har zuwa su mu wanda su ne hankali yake kai wanda su ne ake nema a ceta shine wanda su ne ake nema a tabbatar an daidaita musu al'amura yana tafiya yadda ya kamata saboda yawan kin duba kamar a kudu ba a samun yawancin wannan matsala amma arewa an fi samun wannan matsala yaro ne zaka dauko shi ka dora shi akan aiki din ya ga aikin wahala ne ba aikin da zai samu dubu biyar dubu goma ne idan ka dawo washe gari ba za ka same shi ba ya riga ta kuma in ya je din ba wani abu zai ba zaman banza zai yi saboda haka ya kada matsala a society kaga ba a wayo ta ba saboda haka duk abin da gwamnatin ta dauko take so ta yi domin saboda ta yi farfado da da da eh, tattalin arziki tattalin arziki ta kori talaucin da ke na ƙasa idan dai mu kanmu attitude ba a canja shi ba tunda duk maganar da ake na canji ne su ma gwamnati da suka zo sun zo akan canji ne abin canji ko shine abin da aka canja a sabunta abin da da ake yi ya kasance a yi shi daban kuma an yi nasara a kansa to tunda ku haka ne to lalle daga gwamnatin zuwa mu kanmu zuwa su yaran da za a musu zuwa kuma duk society da za a ce za a taimaka mata dole ne halin ya canja domin saboda canjin ya samu shiga kuma shashin fuda kuma ya samu tafiya da ya kamata saboda haka kafin ma ce na kai ga kiran ina gwamnati akan cewa abin da suka yi alkawari su yi din mu ma attitude din mu ya kasance ya canja ita kuma ta bangaren gwamnati alhamdulillahi shi shugaba da Allah ya kawo mana yanzu ba mu kanmu da talakawa ke son sa ba saboda in ka zo ka zauna ba wai za a ce a ba har yana son talakawa ba a talakawa ke son sa muna roƙon sa yadda talakawa suke son sa shi ma ya dubi Allah ya dubi yanayin yadda talakawa suke ya ga yadda zai kawo su canji mafi alheri a gare su bayan haka duniya ta san shi da rike alkawari duniya ta san shi da shimfiɗa gaskiya duniya ta san shi da bin ka'ida wayannan abubuwa da aka san shi da shi muna roƙo muna kira ya tabbatar da abubuwan da muka zayyana shi tun daga beginning na wannan program din abin da muke roƙo muke kuka muke nema shine kasance sauki ya shigo cikin jama'a ba wai talakawa kawai ba wai kanana ba kawai kowa da koma kowa da kowa ya kasance al'amura sun warwana al'amura sun warware al'amura suna tafiya yadda ya kamata kasar najeriya ba ita ne kasa kawai a duniya ba kasar najeriya mun tashi ma sai dai mu godiya wa allah da ya ba mu gurin da muke da yanayin yadda muke da duk wani abu da kake tsammani inda a cikin najeriya ne ka same shi akwai kasashe da dama kai saudi arabia mana in ka je abinci ma ba sa iya sai dai su import amma mai da suke da shi muna da shi ko mai da ka sani amma su Allah mai bai ba su ruwan da za su yi wani shuka ba to saboda haka duk abin da Allah zai mana mu a nan kasan ya mana sai dai kawai halin mu ya canja kuma gwamnatin da Allah ya taimake mu muka samu yanzu gwamnati ne wanda kowa ya san ta kware ce ta gaskiya ce Allah ya sa su zamanto sun zauna kan tafarkin abin da suka zo da shi hmm. Allah kuma ya musu jagoran abin da suka saka a kai suke so su yi tabbatar sun tabbatar eh, sun yi shi to akwai sauran hakuri da 'yan najeriya za su ci gaba da yi ne yanzu kafin abubuwa su yi sauki to hakurin ai kamar yadda dan uwana ya gaya miki eh. mm, kamar yadda sha'u ne ya magana akan cewa hakurin fa ba zai je da nisa ba dalili shine yake roƙon duk daga dan majalisa zuwa wani dan siyasa zuwa wanda zaɓaɓɓe duk wanda ya san yana da hannu yadda za a taimaka al'amuran nan su tabbata su tafi yadda ya kamata don Allah ana kira ana roƙo akan cewa a yi shi cikin gaggawa wannan irin lokaci da haƙuri da ake magana zan baki misali ne akwai ɗan majalisa da muka samu labari muka da daga sulaja a cikin wata hudun nan har ya tura ɗalibai goma sha biyu zuwa ƙasar indiya su koyi harkar likita to kika irin wannan zabura daga ajihunsa kuma nawa ya samu wannan irin tashin sauran da ba su samu ba exactly sauran da ba su samu ba wanda suke neman aikin yi to a yanzu abin tausayi abin tausayi ne a najeriya a yi maganan canji ka tuna mutanen da suka mutu domin canji ba su maganta ba murna ne kawai sun mutu waɗannan an gama da su da zuri'ansu da iyalansu da yan uwansu sun yi hasara kuma ƙasa ta yi hasara to saboda irin wannan yanayi yake da kyau wannan talaucin talauci masifa ne abin da ya ba a so a bar ɗan adam kusa da talauci za a iya sace maka shi magoya banka za a sace su shi yasa ake ba da palliative measures kamar yanda ni ɗin nan a 1984 ko da biyar lokacin da buhari ya zo ina cikin wanda suka karbi tiket a kan titi aka zo da mota a kan titi na miƙa sile biyu na karbi kwalin siga na karbi omo na karbi sabulu a kan tiket din waɗannan su ne palliative measures saboda a wancan lokaci ba sabulu da soda ake wanki hannu ya cinye sai aka kawo waɗannan palliative measures in, to wani yanda ake a yanzu ya fi na da raɗaɗin da yake a yanzu saboda rayuwar ta zama monetized ta zama komi sai da kuɗi a ƙauye da birni da kuma um, um, marayu kowane irin lokaci sannan abin tausayi a wannan yanayi babu 'yan gudun hijira a da yanzu 'yan gudun hijira kaɗai da irin kubar da suke yi na rashin makaranta na rashin muhalli na rashin abin sawa da masu da abinci da wanda za su taimaka musu kamfanonin abinci dole a fito da tsari wannan shigo da shinkafa da ake magana wanda ina jin an ba da oda a shigo da ita amma an koma a majalisa ana tattaunawa to wannan ba zai haifan matalaka ɗa mai ido ba a koma ana tattauna bayan gwamnati ta ba da oda wanda zai shigo da shinkafa mai sauki ya shigo da ita kafin wani lokaci a koma ma har ya zama topic a cikin majalisa shinkafan da 'yan ƙasa suke noma ta ba su biya haraji ba su siyar da ita daidai da irin shinkafar da aka biya mata haraji wannan yana da haɗari To jama'a nan kuma za mu sa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin baƙinmu Alhaji Yaya Jalam, Alhaji Shauf Aliyu, Alhaji Khalif Ismail da Madina Dauda jagorar tattaunawar ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, tuje ka kashe su ta hanya mai